Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkanmu da asuba da fata an waye gari lafiya. Baba ya makeri ne tare da Aisha sule da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan oktoba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga aisha da kanan labarai. Babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya na cikin dokar hana zirga-zirga biyo bayan zanga-zanga da ta kici ta cinyewa. Gwamnatin kasar Thailand ta nemi majalisar kasar da ta cinye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zanga goyon bayan demokradiyya da ake yi a kasar. Babban Sufeto da ke kula da sake gina Afghanistan ya ce Amurka ta yi asarar dala biliyan goma sha tara tun a shekara ta dubu biyu sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci. kanan labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar filato ta kafa dokar hana fita na awa 24 a kananan hukumomin jos ta arewa da jos ta kudu sakamakon wani tashin hankali da ya sanadiyar mutuwar mutum uku. Banda mutane masu aiki asibiti masu kashe gobara da sojoji wato ba a so a ga kowa duk da wanda suke da shaguna ba a so a ga kowa a waje domin idan aka gan shi za a hukunta shi daidai yadda doka ta tanada. Kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Gbajabiamila ya yi barazanar cewa ba zai amince da kasafin kudin shekarar 2021 ba sai shugaba muhammadu buhari ya dauki kwararren matakai da za su kawo karshen zanga-zangar da yanzu haka yake ci gaba da faruwa a kasar. I will not sign off Ba zai sa hannu a kasafin kuɗin shekara 2021 ba sai kasafin kuɗin ya kunshi kuɗin diya na waɗanda suka rasa rayukansu. A jamhuriyar Nijar kuma an koyar da 'yan gudun hijira ayyukan sarrafa sabulu da sinadaran wanke hannu da nufin basu damar shiga ayyukan dakile yaduwar annobar COVID-19. bayan haka murtala faruk sanyin na kuma na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnan babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya ya saka dokar hana zirga-zirga biyo bayan zanga-zanga da ta ci ta cinyewa. Gwamnan Legas Babajide Sanwo-Olu ya faɗi jiya talata cewa za a saka dokar da za ta hana kowa zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 banda ma'aikata na musamman da masu aikin gaggawa daga karfe 4 na yamma. Sanwo-Olu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, "Na yi mamakin ganin zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta musamman SARS da aka fara cikin lumana ta koma tashin hankali har take barazana ga lafiyar al'umma. Ana zargin rundunar da ƙuntatawa al'umma. Yayin da aka ɗau makonni ana zanga-zangar, gwamnatin Najeriya ta amince da rusa ɓangaren 'yan sandan da ake takaddama a kai ran 11 ga watan Oktoba. amma kuma sai masu zanga-zangar suka ci gaba a duk faɗin ƙasar ana neman a yi sauyi a harkar 'yan sanda da kuma kawo ƙarshen cin hanci aƙalla mutum goma suka mutu tun fara zanga-zangar da farkon watan nan masu zanga-zangar da 'yan rajin kare haƙƙi ciki har da amnesty international suna zargin rundunar 'yan sandan najeriya da amfani da ƙarfi kan masu neman daidaiton al'amura muna da ƙarin bayani bayan labarai Hukumar zartarwar kasar Thailand jiya talata ta ce za ta nemi majalisar kasar da ta janye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da ake yi. Ana sa ran 'yan majalisar za su yi zama da ba na kada ƙuri'a ba ranakun 26 da 27 ga watan Oktoba matakin da Prime Minister mai korafi Prayuth Chan Ocha ya amince da shi. zanga-zangar da 'yan makaranta suke jagoranta na kira ga prayu ya sauka da kuma buƙatar sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin ƙasar thailand jagororin zanga-zangar sun yi kira da a huta jiya talata bayan da suka ɗau kwanaki shida a jere suna zanga-zanga duk da cewa an hana taro na mutane fiye da hudu gwamnatin kasar ita ma a ranar talatar ta ba da umarnin rufe gidan talabijin na voice tv mallakar iyalan tsohon prime minister da ke gudun hijira taskin shinawatra Voice TV na ɗaya daga cikin kafafen yada labarai hudu da gwamnati ke bincike saboda rahotannin zanga-zanga. FCC wani kulob ɗin 'yan jarida na ƙasar da na ƙasar waje da ke Thailand sun faɗi cewa sun damu matuka da wannan bincike da ake akan kafafen yada labarai da ya danganci zanga-zangar. Masu zanga-zangar suna kuma kira da a kawo sauyi a tsarin masarauta wanda baya taɓuwa a Thailand. kuma duk wanda ya zagi masarauta ya yi babban laifi. Babban Sufeto da ke kula da sake gina Afghanistan, Sigar, ya bayyana a wani sabon rahoto da aka fitar jiya talata cewa Amurka ta yi asarar dalar Amurka biliyan goma sha tara tun a shekara ta dubu biyu da biyu sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci. sigar na sa ido a kan kudaden da Amurka ke kashewa a yakin na Afghanistan da ya ɗau shekaru goma sha tara ana yi da ya kasance yaƙi mafi tsawo da Amurka ta yi. Hukumar kula da ayyukan Amurka ta faɗi cewa Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kashe kuɗi kusan dala biliyan 134 a kan tsarin sake gina Afghanistan tun da aka hambare Taliban a ƙarshen shekara ta 2001. Aishatu ta kawo sauran labaran duniya bari mu buɗe taskar mu daga jihar Filato inda gwamnatin jihar ta kafa dokar hana fita na awa 24 a kananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu biyo bayan hare-hare da aka kai wa mutane a wani tashin hankali mai nasaba da zanga-zangar kin jinin 'yan sandan sas da ya sanadiyar mutuwar mutum uku. Daga Jos ga Zainab Babaji da karin bayani. A wani jawabi na musamman da gwamnan jihar Simon lalon ya gabatar wa al'ummar jihar Plateau kan zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da muggan laifuka ta 'yan SAS. Gwamnan ya ce sun lura zanga-zangar ta ɗauki sabon salo ta yadda ɓata gari ke aukawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Gwamna Lalon ya ce hatsaniyar da ta tashi a titin Ahmadu Bello da ke Jos a ranar Talatan nan ta kuma fantsama zuwa garin Bukur har ta yi sanadin rasa rayukan mutane mutane uku game da kone motoci, lalatawa da satar dukiya da kone wurin ibada a hanyar gero da ke yankin bukur a karamar hukumar Jasta Kudu. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya mun karin haske. Dalili babba shine domin kone-kone da rayukan mutane da suka salwanta a irin hargitsin da mutane suke yi wanda ba mu ji dadin shi ba a jihar Plateau nan. To amma nan jihar Plateau an samu rasa rai ne dalilin wannan zanga-zanga? sami rasa rai mutane guda uku. To amma yanzu wani hali ake ciki? An tura jami'an tsaro a wannan gurare kuma an bukaci shugabannin sauran kananan hukumomin su tura jami'an tsaro eh, yan sanda domin su kare waɗannan gurare. A cikin jawabin shi gwamna ya yi batun cewa mutane su ƙaurace ma wuraren kasuwancinsu. Banda mutane masu aiki asibiti masu kashe gobara da sojoji wato ba a so a ga kowa duk da wanda suke da shaguna ba a so a ga kowa a waje domin idan aka gan shi ba za a hukunta shi daidai yadda doka ta tanada. Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Honorable Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a da su ɗora kan zaman lafiyan da aka samu a Jos. ana cikin haka kin ga dai sai aka samu bata gari wanda suka shigo wato suka yi amfani da wannan mutane abin da kika gani a jihar plateau wato a nan jos ta arewa shine lallai sakamakon wa'anda suka mutane da suka shiga ciki wanda su ba niyyar su su bi kadin wannan abubuwa ba a niyyar su shine su ta da hayaniya a particularly a nan jos north wanda an samu zaman lafiya babu wani matsala to tunanin su shine lallai a haddasa wani abu da zai zama cewa an samu sa wato sabanin hakan abin da ya faru kenan kuma lallai kam an dan rasa dukiya domin an yi kone-konen motoci da saurikin su daga bisani kuma tsamiyan zaro sun zo mun tura su sun zo sun dakatar da wannan abu still na sun yi amfani da wannan dama da mm. wa mutane cewa mu yi hakuri dai haƙƙin mutane a yanzu shine a jawo yara hankali kuma a gaya mutane cewa wato abi abu a lumana tun da yake already an riga an establish din abin da ake nema kuma gwamnati ta yi amanna cewa za ta duba to lallai mutane su yi hakuri su ga abin da gwamnati za ta yi a kai a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar ta plateau ta rantsar da kwamitin da zai binciko koken cin zarafi da jama'a jami'an 'yan sanda suka yi wa al'umma. Kwamitin zai kuma duba korafe-korafen ya kuma ba da shawarwari zai kuma kammala aikin ne cikin watanni shida. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da sauran labaran duniya. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗi jiya talata cewa an ɗauki lokaci ana tattaunawa tsakanin fadar White House da Majalisar mai rinjayen 'yan Democrat a kan kashi na biyu na tallafin coronavirus. A wata hira da ta yi da kafar yada labarai ta Bloomberg kafin wayar tarho da sakataren Baitul Mali Steve Mnuchin Pelosi ta ce bangarorin biyu suna tattauna batun bambancin ra'ayi akan harshe tsara matakan gwajin coronavirus da kuma magance tsarin annobar akan al'umma da ba farar fata ba bangarorin biyu har yanzu suna tattauna batun tallafi na gaggawa ga jihohi da kananan hukumomi da suke fama da karancin kuɗi pelosi ta tsaye da jiya talata Pelosi ta tsaidar jiya talata ta zamo ranar da za su cimma matsaya da gwamnatin Trump kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a gudanar makonni biyu masu zuwa ranar uku ga watan Nuwamba. Amma kuma sai ta sassauta wa'adin da ta ayyana ta ce Talata da safe ba rana da za mu cimma matsaya ba ne, rana ce da za mu faɗi sharruɗanmu domin ci gaba daga nan zuwa mataki na gaba. Jiya talata shugaban masu rinjayen a majalisar dattawa Mitch McConnell ya kuduri aniyar kawo kowace doka da Trump ya amince da ita sakamakon cimma matsayar gaban majalisar dattawan don kada ƙuri'a. Alƙalan kotun kolin Amurka suna da aikin iya tsawon rayuwa ne idan har shugaban ƙasa ya zaɓe su a kan mukamin kuma majalisar dattawa ta amince. Amma mafi yawan Amurkawa na buƙatar ganin hakan ya canza a cewar wani rahoto kan kawo sauyi a harkar kotuna da masu bincike a jami'ar washington da ke st louis da jami'ar jihar pennsylvania suka gudanar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hali da ake ciki kuma kakakin majalisar wakilan najeriya femi gbaja biyamila ya yi barazanar cewa ba zai amince da kasafin kudin shekarar 2021 ba sai shugaba muhammadu buhari ya dauki kwararren matakai wanda za su kawo karshen zanga-zangar da yanzu haka yake ci gaba da faruwa a kasar ga madina dauda da karin bayani daga birnin tarayya abuja kakakin majalisar wakilai femi biya mila ya yi wannan jawabin a gaban majalisar ne inda yake cewa i will not sign off on the 2021 budget that does not include adequate provisions to compensate those who have suffered violence and brutality at the hands of the police in Nigeria in the last decade. Gwajabi Amila ya ce shi ba zai sa hannu a kasafin kuɗin shekara 2021 ba sai kasafin kuɗin ya kunshi kuɗin diya na waɗanda suka rasa rayukansu da ake zargin jami'an tsaro na sa suka yi wa jama'a a sanadiyar zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar. Gwajabi Amila ya ƙara da cewa. I will not sign off on a budget that does not meet the reasonable demands of the ASU. to which government has already acceded. A nan, ba jabiya Mila ne yake cewa ba zai amince da kasafin kuɗin ba, sai shugaba Buhari ya tabbatar cewa an sa kuɗaɗen malaman jami'o'i da suka kwashi watanni da dama suna yajin aiki. Wannan furuci na kakakin majalisar wakilan ƙasar ya taso ne jim kaɗan bayan da shi da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan suka gaya wa shugaba Buhari cewa lallai akwai buƙatar ya yi wa jama'an Najeriya jawabi na musamman na lalama da kuma ake sa ran zai kawo ƙarshen zanga-zangar lumana da fito na fito da kuma kone-konen da ya haifar da hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a da kuma gwamnatin kanta. Dan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya ya shaida mini cewa bayan waɗannan jawabai na kakakin majalisar wakilan sai aka kafa kwamiti wanda zai yi aiki hannu da hannu da shugaban ƙasa. na loki majalisa ta ba da dama a yi kwamiti wanda mataimakin kakakin majalisa zai shugabanta da shi da A shugaban mai rinjaye da kuma shugaban marasa rinjaye na majalisa da kuma mutane guda uku a kwamiti na tsaro kwamiti na army kwamiti na police kwamiti na tsaron ƙasa da kwamiti na kula da shiga da hice su zauna su diba shin menene ya faru menene kuma yake faruwa kuma menene ake tunanin ma zai faruwa za a nemo su shugabannin yaran nan da sauran mutanen da suke ruwa da tsaki akan al'amura na tsaro da kuma al'amura na kula da harkokin yau da kullun na ƙasa a zauna a diba wani abin da gaugawa domin a samu mafita kafin abin ya ɗauki wani salo duk da ya riga ɗauka. Abin da zai fi ɗaukan hankali shine sanya sharaɗin batun biyan malaman jami'a da bai shafi dalilan zanga-zangar NSAS ba amma ya shafi rayuwar dubban ɗaliban jami'a da ke zaune a gida tsawon lokaci gabanin bullowar annobar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. a jamhuriyar Nijar kuma a ci gaba da hidimomin tunawa da ranar cika shekaru 75 da kafuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta ziyarci masana'antar koyar da 'yan gudun hijira ayyukan sarrafa sabulai da sinadaran wanke hannu da nufin ba su damar shiga ayyukan dakile yaduwar annobar COVID-19. wakilin muryar amurka a birnin yamma suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani yan gudun hijira sama da dubu ɗari biyu da hamsin ne ke samun mafaka shekara da shekaru a jamhuriyar niger bayan da suka tsere wa tashe-tashen hankulan da ake fama da su a kasashen su na asali saboda haka shigar da wannan al'umma cikin ayyukan rigakafin cutar corona ke da mahimmanci a wannan yaki da ya ɗauki hankalin duniya mafarin bullo da dubarar koyar da su ayyukan sarrafa sabili da sinadarin wanke hannu kamar yadda jagorar tawagar jakadun majalisar ɗinkin duniya a Nijar Madam Karjatalo Indiya ta bayyana. La fabrication de savon et produits antiseptiques. A masana'antar da ke karkashin kungiyar Forge R da ke unguwar Seno ta kewayen birnin Yamai, tawagar ta jami'an majalisar ɗinkin duniya ta iske gwamman 'yan gudun hijira mata 'yan kasashen Eritrea da Mali na koyon aikin sarrafa sabulu da sinadarin wanke hannu. Madam Abubakar Nana Khadijatu Abdu ita ce shugabar wannan kungiya. musu farmasiyon ne don su gani yadda ake sarrafa su su yi ma su dalilin wannan malaci da ake nan gari da ake cima covid-19 eh, yana zama to duka tun da kunsa ba kowa bane yake da kuɗi da zai saye gel wannan da ake sha da hannu ko sabuni masu tsada wannan don su kare kansu amma wa'anga duka aiki ne wanda muna da kayan aikin a nan ba kai ya kai ka ka nema wani wuri ba kuma kuɗin bai da yawa wasu daga cikin matan da ke ɗaukar wannan horo sun bayyana gamsuwa da samun wannan dama malama matu wata 'yar kasar mali ce da ta sha da kyar daga ƙauyen menaka da mijinta da 'ya'ya biyu tashin hankali dai ne ya kawo mu nan amma da mun ka zo nan ga an tarbo mu komai an yi mana masha Allah mun gode musu Allah ya saka musu da alheri muna yin safun muna yi safun likit kuma haka ita ma Maryama Amadu da ke murnar shiga sahun waɗanda suka samu wannan horo na tunawa da mawuyacin halin da ya tilasta musu arcewa daga mazaunin su ni mijina na mali ne can ne lokacin da yaƙi ya tashi muka ga zaman ba shi muka komo na nan ga tunda baka san kwanan ka ba baka san wunin ka ba baka san shan ka baka san cin ka ba ita ma kana tsoro ka hita yankunan difa da tilaberi da tawa ne wuraren da galibin yan gudun hijirar najeriya da na mali ke da sansani a jamhuriyar nijar ba idan wasu yan kasar eritrea da sudan da jamhuriyar afirka ta tsakiya da suka samu mafaka a wasu wuraren na daban da ke kewayen birnin yamai da yankin agades Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. An yi hannun riga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohin kasar. dangane da sabuwar dokar baiwa bangarorin shari'a da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata sabuwar dokar bangaren zartarwa mai lamba goma. wadda ta yi tanadin 'yancin cin gashin kai na bangaren shari'a na jihohi da kuma na majalisun dokokin jihohin a ƙarƙashin wannan dokar dukkan kudaden tafiyar da bangarorin biyu a matakin jihohi za su tafi ne zuwa gare su kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya ba tare da sun yada zango a asusun gwamnatin jiha ba to sai dai tuni da lamarin ya janyo ta da jijiyar wuya tsakanin gwamnatin tarayyar da gwamnonin jihohin. tare da musayar ra'ayoyi ta hanyar taruka daban-daban inda daga ƙarshe dai gwamnatin tarayyar ta ce ta ɗan dakatar da su ma aiwatar da dokar har sai an cimma daidaito akan wasu al'amura masu sarƙaƙiya a dokar. abubakar malami san shine ministan shari'a na najeriya ya kuma yi wa wakilinmu bayani akan dokar da kuma dalilin da ya sa shugaba buhari fitowa da ita ma neman ansa wannan tambaya sai ka wai kashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Wannan kashi na biyar ya zo baro-baro bayyane karara yake cewa hakken shugaban kasa shine hakken tabbatar da wanzuwar tsarin mulki shi kan shi da kuma aiwatar da shi. Wanzuwar tsarin mulki da aiwatar da shi shine babban hakke da aiki na shugaban kasa a cikin tsari irin na demokuraɗiyya a cikin tsari irin na federalism wanda muke aiwatar su a Najeriya. To in har shugaban kasa yana da hakke na tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin Najeriya. Tsarin mulkin nan kuma a kashi na ɗari da ishirin da ɗaya ƙaramin kashi na uku ya ce Majalisoshi na jihohi da kuma ɓangaren shari'a a mataki na jihohi suna da haƙƙi na ba su kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye. To ganawar da kuka yi tsakanin ofishinka da gwamnoni na Najeriya shi me matsayin da kuka cimma? To an fara tattaunawa a mataki na shugabanci amma abinda a gaskiya al'amari akwai mataki na kwamiti wanda ita kungiyar gwamnoni ta ƙasa ta sharɗanta cewa suna da sha'awa na su haɗu da ofishin a attorney general domin tattaunawa amma ala kulli halin wannan tattaunawar ta farko da aka fara tsakanin attorney general da kuma shugaban ita kungiyar gwamnoni ta tarayyar najeriya wato an daidaitu bilash ba tare da tarafi ba akan cewa haƙƙi na autonomy wato na cin gashin kai a ƙarƙashin kashi na 121 ya tabbata kuma ya halatta a bisa yi da kashi na ɗari da ishirin da ɗaya da ƙaramin kashi na uku amma bukata ta kama ta tattauna akan wani hanya za a bi domin tabbatar da wanzuwar wannan kashi saboda daga babu jayayya akan amincewa akan abin da ya danganci cin gashin kai amma tattaunawa yanzu da ake tunanin ta haddasu tattaunawa ce akan wani tsari za a bi na ganin da cewa cin gashin kan ya wanzu. to sai dai a bangaren gwamnonin cewa suka yi aiko dama can ba su yi inkarin wannan tanadi na doka ba domin kotuni da waɗannan ɓangarorin biyu na majalisar dokoki da na shari'a suke cin gashin kansu a jihohin ƙasar da dama to amma abin da gwamnonin ke inkari ne tsarin da gwamnatin tarayya ta shata na aiwatar da dokar wanda suke ganin ya saba wa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da dama kazalika da kuma ƙoƙarin karɓe wasu haƙoƙin gwamnatocin jihohi a miƙa wa gwamnatin tarayya. Suleiman Usman Tsaki SAN shine kwamishinan shari'a a jihar Sokoto. ya kuma bayyana korafin gwamnoni akan wannan matsalar. Akwai tsarin mulki na ƙasa wanda shi ne babban kundin da ya kafa ƙasa ita kanta a matsayin tarayya. Ya rarraba ikon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. In an ce gwamnatin tarayya nan ka cokan gwamnatin tarayya da ɓangarorin ta ta ƙasa wato National Assembly da bangaren shari'ata da kuma bangaren zartar zuwa wanda mai girma shugaban kasa ka jagoranci haka a jiha akwai shi zartar zuwa karkashin jagorancin gwamna shari'a karin jagorancin chief joji sai kuma bangaren majalisar dokoki karkashin eh, jagorancin speaker to ga tsarin mulki in ka jibi section 162 ya tsara yadda ake rarraba kudaden kasa don ya ma kiretin wani asusu da ake kira consolidated revenue fund na kasa wanda ya duk kudin da an na kasar najeriya gaba ɗaya waɗanda aka samu don revenue a cikin wannan asusu suke duk kuɗin da ita kuma jiha ta samu tsarin mulki ya ƙirƙiro wani consolidated revenue fund kuma a jiha wanda aka kira consolidated revenue fund wanda duk kuɗin da za su shigo ma gwamnatin jiha ga dukkan bangarorinta za su shiga wannan asusu daga wannan asusu ne za a raba su yanzu da aka yi autonomy sai a ce a hidda kuɗin ɓangaren shari'a a hidda kuɗin ɓangaren eh, majalisar dokoki ta jiha To ita wannan executive order ta saba ma ma wannan tsarin gaba daya ba inda ta yi la'akari da shi don cewa babban ministan shari'a ya ba da umarni ga accountant general ya yi deducting kuɗi daga can federal government waɗanda amen for judiciary ya ba judiciary kai tsaye kamar ana nuhin judiciary ta jiha bangare ne na gwamnatin tarayya sai dai ya yi haka nan ga judiciary ta ƙasa ko ga majalisar dokoki ta ƙasa ita kuma jiha nata tsari tana da irin waɗannan mukamai tana da accountant general na jiha tana da attorney general na jiha inda aka son attorney general exercise the power tana da auditor general na jiha duk waɗannan mukaman tsarin mulki ya kafa su da kanshi akwai tanade-tanade tun daga sashe na 125 har sashe na 196 So abinda gwamnatin jiha ke cewa fundamentals na tsarin mulki structure ta governance na kasa. wannan oda ta saba mata gaba ɗaya. Sannan abinda za ka ba judiciary ta jiha ba ga budget ɗin gwamnatin tarayya yake ba a budget ɗin gwamnatin jiha yake. Ko da autonomy ka ba su sai sun kai budget ɗin direct to legislature. Don legislature suke da power na appropriation wato dokar kasafin kuɗi ta jiha. To daga kuɗin da aka kasafa ma ko wani ɓangare ne a wannan kasafi su ne kaɗai za ka iya ba judiciary ta jiha nata direct ka ba bangaren majalisa nata direct ka ga ba abu ne da za a yi a tarayya ba abu ne da a jiha za a yi shi sannan in aka yi shi aka zo yin shi a jiha za a dibi strength na kowace bangaren gwamnati abinda autonomy din shine yancin gashin kai ba za su sake zuwa wajen gwamnan jiha su yi memo ba suna neman approval kan kuɗin da za su kashewa da an raba su an ka ba su su za su bi tsarin kashe kuɗi na jiha da dokokin jiha so in ka ba su ɗancin gashin kai gwamnatoci ba su jijayya an ɗauke musu nauyi da yawa wanda suka ɗoka yau idan mutane suka duba daga tsarin bodin ɗin da aga gwamnatin jiha da abubuwan da ka yi in an ɗoke mata an ka ba wasu wani laihi da wani abu da ake gani na wannan ba a koma azama jiha so ba wani abu ne da gwamnatin jihohi suke da jayayya kai iyaka abinda suke magana a dubi abubuwan nan a tsarance a yi gyara ta yadda za a bi doka kuma abubuwa su daidai don yanzu misali in kana magana ayyuka akwai ayyukan da an ka bai na majalisar dokokin jiha ko gyaranta ko wani abu waɗanda jiha ta bai akwai na ɓangaren shari'a ya za a yi da biyan waɗannan ayyuka tunda in aka ba da autonomy sun koma ƙarƙashinsu duk waɗannan sai an sorting out akwai pension ko garatiti wacce hukuma za ta koma biyan pension dole sai an kirkiro wannan hukuma a matsayin a bangaren judiciary don ta rinka harkar pension na judiciary har doka sai ma an yi haka su ma legislature da dai tsare-tsare da yawa waɗanda suna ɗaukar lokaci ba abu ne kawai da za a ce abu ya faru ba kawai sai ya faru to sai dai kuma masu fashin baki na kallon wannan badakalar ta wani gefen daban mai sharhi akan lamuran siyasa da demokuraɗiyya dr yahuza getso yana ganin cewa 'yancin cin gashin kai na waɗannan sasannin gwamnati biyu a matakin jihohi bai tsaya kaɗai akan sha'anin samar musu da su kai tsaye ba. zai karfafa shan yancin shari'a a jihohi ta hanyar cewa duk wanda zai kara karfafawa masu kai kara da neman haƙƙinsu wajen tunkarar hukumomin shari'a ba kamar yanzu da ake cikin cewar talakawa da wanda yake jin bai isa ba yana ganin cewar shi shari'a ta fi karfin shi ko da yana da haƙƙi yayin da kuma wanda ya isa yake ganin cewar in dai har shari'a ta zo shi ya isa don haka isa shi ba a isa a yi mai abin da ba shi kenan wanda yake so ba dangane da ah, abin da ya shafi demokaradiyya kai tsaye zai karfafa 'yan takara waɗanda suke masu wanda suka san ciwon kansu masu kishin ƙasa su fito su shiga a dama da su. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. da la a gaida na sanyin na. To yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labarai a takaice. babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya na cikin dokar hana zirga-zirga biyo bayan zanga-zanga da ta ci ta cinyewa. gwamnatin kasar thailand ta nemi majalisar kasar da ta janye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zanga goyon bayan demokradiyya da ake yi a kasar babban speto da ke kula da sake gina afghanistan ya ce amurka ta yi asarar dala biliyan goma sha tara tun a shekara ta 2002 sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci. Masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Tusale da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Salamu alaikum.